alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci a darasinmu na baya muna magana a kan wato mukarana tsakanin maganganun malaman shi'a da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji maganar ni'matullahi jazairi ɗaya daga cikin malaman shi'a bayan mun ji maganganun da muka karanto na ayoyin alkur'ani wato maganganun allah subhanahu wa ta'ala mutum na biyu da za mu kawo misali game da abin da ya faɗi game da sahabbai na muzantawa shine albayadi yana cewa umar ibn al kana kafiran yubtinu al-kufra wa yuzhiru al-islam wal billah yana cewa wai sayyidina umar ya kasance kafiri ne shi wanda yake ɓoye kafirci kuma yake bayyana musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya bar annabi tare da mutumin da yake da irin wannan sifa allah bai bayyana mishi shi ba allah ne bai sani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne bai iya gano haka ba sai wannan mutumin daga baya ya zo ya gano haka ya faɗi wannan a cikin littafin shi as-siratul mustaqim sayyidina umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da yawan imanin shi a cikin mafarki annabi ya ga mutane suna tafiya kowa yana sanye da riga wani daidai kirji wani daidai ciki sai na umar yana jan nashi annabi ya fassara wannan da wato addini ma'ana yanayin karfin imani da karfin addini sayyidina umar wanda ya yi mulki ya yi khalifanci bayan sayyidina abubakar na tsawon shekaru goma sayyidina aliyu yana bin shi sallah yana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sayyidina aliyu yana cikin masu cewa amin yana cikin masu bashi shawara yana cikin waɗanda sayyidina umar ya lissafa su cikin mutanen da za a zaɓi shugaba bayan rasuwan shi amma wannan mutumin shi ko ya zo ya saba wa maganar allah ya saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa aiki da mu'amala da maganganun sayyidina aliyu da jikokin sayyidina aliyu yana kafirta sayyidina umar hakika wannan ya cika maki musulunci amma dai wato allah ya ba mu mizani ya ba mu ma'auni ga alkur'ani ga maganganun waɗannan malaman lallai musulmi ya san abin da zai zaɓa ya ci gaba da zama a cikin musulunci almajlisi shi kuma abin da yake cewa ya ce la majalla li'aqilin an ya shukka fi kufri umar wal billah yana cewa babu wata dama babu wani uzuri da za a yi wa mai hankali a ce wai hankali har ya yi shakkan kafircin umar wai yana cewa fala'anatullahi wa rasulihi alaihi wai tsinuwar allah ta tabbata tsinuwar manzan allah ta tabbata wai akan na umar ya ce wa ala kulli mani tabarahu musliman kuma tsinuwar Allah tsinuwar manzan Allah ta tabbata akan dukkanin wanda ya yadda da cewa da naumar musulmi ne dan uwa kana cikin waɗanda na san da za a tsare ka a ce maka da naumar musulmi ne za ka ce eh to a wurin almajlisi kai ba musulmi ba ne kai kafiri ne saboda ya ce wanda ya yi shakkan kasancewan Umar kafiri to tsinuwar Allah ta tabbata akan shi ma'ana Allah ya nisanta shi daga rahama tsinuwar manzan Allah ta tabbata a kan shi wa'ala ala kulli man ya kufu an la'anihi kuma duk wanda baya tsine wa sayyidina umar shi ma Allah ya tsine mishi wai wai annabi ya tsine mishi Allah ya tsine mishi wal billah mutum nawa ne za su shiga cikin wannan tsinuwar na tabbata kai ma da kake cikin waɗanda kake ganin kamar ra'ayin nan na 'yan shi'a daidai ne kana tafiya tare da su za a same ka da ire iren ka waɗanda ba za su kirgu ba wanda in an ce musu sai na umar kafiri ne za su ce a'a kuma muna ji muna ganin da yawa daga cikin malaman shi'a suna fitowa su karyata cewa da ake suna kafirta sahabbai har in sun ambace su wasunsu za su ce radiyallahu anhum to dukkanin waɗannan da suka faɗi haka a wurin imamul majalisi kafirai ne ba musulmai ba saboda ba su hatsi ne wa yadda umar ba su yarda da kafircin shi ba bal sun ma yi shakka ma'ana shakka game da kafircin umar kawai ya sa su cikin waɗannan kasan to yanzu ko dai mu karbi maganar allah mu wato mu bar maganar majalisi da ɓatar shi ko kuma mutum ya karbi maganar majalisi ya bar maganar Allah ya zama cikin masu tsine wa waliyan Allah da bayin Allah na gari Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu ka duba wannan mutumin bai rubuta ko layi ɗaya ba a cikin littattafan shi da yake nuna mustahabbancin tsine wa fir'auna amma ga shi nan yana tabbatar da cewa wanda ma baya tsine sai na umar tsinanne ne daga allah da manzan allah to kuma duk da haka shi shikenan sai mu buɗe kunnuwanmu mu saki zukatanmu mu karɓi magana babu tantancewa allah ya ce laƙar radiyallahu anil mu'minin wannan mutumin ya ce sayidina umar kafiri ne kuma wanda ya shakkan kafircin shi ma tsinanne ne daga allah da manzan allah allah ya ce muhammadun rasulullah zina ma'ahu ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum ya sifanta su da yawan ibada kuma ya ce suna yi ne don allah imamul majlisi ya karyata wannan ayar ya ce a'a kafiri ne da sauran ma kafirai ne wato ya ce umar kafiri ne kuma wanda ya yi shakka ko kuma ya kame daga tsine mishi shi ma tsinanne ne allah ya shirye mu albaharani albaharani kuma yana cewa kana abubakar ne siddiq yusalli khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasanamu mu'allaqun fi unuqihi yasjudu lahu yana cewa wai sayidina abubakar ya kasance yana sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam alhali gunki na nan a rataye a wuyan shi yana yi wa gunkin sujada wa kana yuftiru muta'ammidan fi nahari ramadan kuma ya kasance da gangan yake karya azumi a cikin yinin watan ramadan wa yashrabul khamra kuma ya kasance yana shan giya wa yahju rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana zagin annabi wato yakan yi waƙoƙi don ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ya faɗi wannan a cikin littafin shi al-burhan wancan maganan da wato e, majalisi ya faɗi game da sayyidina umar na biyu maganar shi da ya faɗi game da sayyidina umar ya faɗa ne a cikin littafin shi mai suna jila'ul uyun ko sannan shi kuma wannan ya faɗi magana a cikin littafin shi mai suna alburhan ka duba dai allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sayidina abubakar a cikin alkur'ani da sunan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah ya ambaci cewa Sayyidina Abubakar sahabi ne na annabi sallallahu Alaihi wasallam amma ka duba wannan mutumin shi kuma yana cewa a'a Allah kamar bai san abin da yake ɓoye ba ne a'a shi ya gano cewa Sayyidina Abubakar ai ba ma musulunci ya yi ba kwata-kwata a'a gunki yake yi wa sujada a lokacin da yake sallah yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah amma kuma gunki yake bautawa kuma yana shan giya kuma yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba irin wannan karyata Allah da manzon Allah ka duba irin wannan saba wa musulmi a cikin aƙida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tun yake kafin ya zama annabi abokin aboki wato sayyidina abubakar abokin shi ne sannan da Allah ya aiko shi a matsayin annabi sai na abubakar yana cikin na farko-farkon musulunta su zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bal cikin manyan mutane waɗanda suke baligai shine na farko sannan shine tare da annabi a cikin kogo a lokacin da za su yi hijira har allah ya kira shi sahib shi yasa imamu suyuɗi a cikin littafin shi tarihul khulafa bayan ya kawo wannan yake maganan cewa wanda wato ya yi inkarin kasancewan sayyidina abubakar sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ne to ya kafirta to ga wannan mutumin dai yana karyata allah yana karyata manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana zargin na abubakar da shangiya bal ba ma haka ba da shirka wal billah wannan aiki wanda yake ya fi komi kazan to dai zaɓi ya rage namu wanne za mu ɗauka maganar allah ko maganar wannan wato malami na 'yan shi'a albaharani wanda yake cewa sayidina abubakar ya kasance yana bautan gunki bayan allah ya kira sayidina abubakar sahabi sahibi na annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan ya zo wato a cikin littafinsu da ake cewa diya'u salihin suna cewa man yal'anu ababakrin wa umara fi sabahi lam yuktab alaihi zambun hatta yumsiya wai duk wanda ya la'anci sayidina abubakar da sayidina umar a wayewan gari wato da safe kenan ba za a rubuta mishi zunubi ba a wannan ranar har sai ya yammaita wal'iyazu billah tsinewa waliyan allah tsinewa bayan allah managarta shine sababin gafaran zunubai da wani irin imani wannan zai zama gaskiya kuma da wani irin hankali za a karbe shi wa man ma fil masa'i lam yuktab alaihi dhanbun hatta yusbiha duk wanda ya tsine musu kuma da yamma to har ya wayi gari ba za a rubuta mishi zunubi ba ka duba irin wannan abu allah subhanahu wa ta'ala ya halicci Mm, wato ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da in wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan kyawawan ɗabi'u masu girma Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi sallama daga mugun fushi da walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik da ka kasance mai kaushin hali mai baƙin rai wanda yake da mummunan ɗabi'a da duk sun watse sun barka annabi sallallahu alaihi sallama sahabbai sun sifanta shi laisa bi ta'anin wala la'an bai kasance mai yawan suka bane bai kasance mai tsinuwa ba amma waɗannan kuma sun mai da tsinewa tsinuwa ya zama wato sun mai da tsinuwa ya zama shi ma kanshi ibada ne tsinewa kuma abokan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda allah ya zaɓe su gare shi abokai a rayuwar duniya ya zaɓe su abokai gare shi a makwanci suna nan tare da shi a kabari a ɗaki ɗaya na nana aisha sannan kuma za a allah zai tashe su tare sannan kuma waɗannan mutanen wai suna ce tsine musu shine ibada ina aka wato samo wannan a cikin alkur'ani alkur'ani dai allah subhanahu wa ta'ala ba tsine musu ya ce ai ba allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا Allah رؤوف رحيم الله يتي zo daga baya cewa suke ya ubangijinmu ka gafarta mana ka gafarta wa waɗanda suka gabace mu a cikin imani kada ka sanya wani abu na ƙiyayya ko gaba ko hasada a zukatanmu game da su to ga su kuma suna cewa wanda ya waye gari ya tsine wa na abubakar da umar har ya yammaita ba za a rubuta mishi zunubi ba hakanan idan ya yammaita ya tsine wa na abubakar da umar har ya waye gari ba za a rubuta mishi zunubi ba ka duba bayan abin da yake ciki na muni da sharri kuma buɗe ƙofa ne na alfasha da munkari da munanan ayyuka tunda da mutum ya tsine musu ba za a rubuta mishi zunubi ba to shikenan ba sai ya yi ta yin abin da yake so ba tunda ya riga ya rufe ƙofan rubuta mishi zunubi wal iyadu billah Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga bin son zuciya wannan kenan ɗaya daga cikin wato malaman shi'a shi kuma a abin da yake ƙudurcewa na ɓatan sahabbai duk ya wuce yadda abubuwan nan da ka ji a baya yana cewa i'lam anna ashrafal amkinati wal auqati wal halati wa ansabaha lilla'ni alaihim idha kunta fil mabal na'am fil mabal wai mafi dacewar lokaci da ya fi ɗaukaka da wuri da ya fi da yanayi da ya fi na tsine wa na abubakar da na umar shine idan ka kasance a lokacin da kake fitsari a lokacin da kake bayan gida kana nan a wannan wurin na ƙazanta kana halin biyan bukata a wannan lokacin da wannan wurin da wannan halin to a wannan lokacin ya ce faƙul inda kulli wahidin minat takhliya wal istibra lokacin da kake gusar da waɗannan ƙazanta daga jikinka والتطهير مرارا بفراغ من المبال اللهم ألوك تنكرك أتشوا يا الله عن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر ثم ابن ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر har zuwa dai ƙarshe ya lissafo su ka duba ba ma tsinuwar kawai ba sai ma ka zo wurin ƙazanta to yanzu waɗannan saboda allah yahudawa ma da nasara sun faɗi irin wannan yahudawa da nasara sun faɗi irin wannan wallahi ba su faɗa ba babu wanda ya sifanta ko ko ya yi umarni da cutar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da irin wannan cikin waɗanda suke ba musulmai ba amma ga wasu da suke jingina kansu zuwa ga musulunci wai suna da awar san annabi wai suna da awar san ahlul baiti yanzu dan allah kai da ake gaya maka cewa kai dinnan abin da kake yi dinnan ko kuma abin da ake kiranka a kai san ahlul baiti ne ka yadda da wannan magana ka yadda da wannan ra'ayi ka yadda da wannan umarni za ka aikata shi bayan ka ji abin da allah ya ce wallazi wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ya yi umarni da a nema roƙa musu gafara malamanku sun yi umarni da a tsine musu bal sun ce ma sai in ka samu kanka a cikin hali na biyan bukata a wurin najasa a wannan lokacin da wannan wurin sai ka riƙa tsine musu kana maimaitawa kuma a hakan wai ibada kake yi wato aiki kake na samun lada to wannan dai duka abubuwa ne da galibi ba a fito muku da su fili za a ce muku ƙarya ake yi wai a ce ba, ba, ba ma son sahabbai ba ma kaza ƙarya ake muku ai sahabban annabi sallallahu alaihi sallama mun yarda da su wannan duka ta ce amma idan gaskiya ce a fito da littattafan a karanta muku idan ko ba a yadda ba a fito a gaya wa duniya cewa majalisi ya kafirta saboda me ya karyata Allah da manzan Allah ya yi umarni kuma da aka akasin abin da Allah ya umarni da shi a fito a ce bayadi ya kafirta a fito a ce wato ni'matullahi jazairi ya kafirta a fito a ce majalisi da dai sauransu ga sunan dukka sun faɗi maganganun da sun ci karo da alkur'ani sun ci karo da hadithi kai sun ci karo da maganganun sayyidina aliyu wanda ka je ka duba cikin nahjul balaga za ka tarar da dukkan maganganun da ya yi mafi yawa duk sun warware waɗannan koko waɗannan maganganun suna warware shi to yaya za a yi ya zama yana addinin da allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi kuma addinin ahlul baiti amma kuma ya saba musu <clears throat> ya saba wa alkur'ani ya saba wa hadithi ya saba wa maganganun ahlul baiti ba zai taɓa yiwuwa ba dole akwai wani abu da ake ɓoye maka wanda ba a bayyana maka lallai ka ritsa duk wanda yake gaya maka sai ya fito maka da littafin ya karanta maka kai kuma maganin wannan gaba ɗaya shine kai ma ka yi karatu domin a yanzu ana ribatar rashin ilimin ka ne ana ribatar jahilcin ka ne sai a ɗora ka akan abin da ake so sai a baka jarida ka karanta a shiryo karya a baka baka san inda zaka nemo tabbaci ba babu littafin da zaka koma ka tabbatar da magana ko kuma wani abu makamancin haka sai a karyata maka abin da yana nan a cikin littafai tabbace da sunan cewa wato ana jan ka zuwa ga gaskiya lallai na san kai ma ba za ka yadda da waɗannan maganganu ba amma kuma za a ce maka babu su to kuma lallai dai ka ji sunayen waɗannan littattafan ka je ka nema ka buɗe ka gane wa kanka ka gane wa idonka za ka tabbatar da lallai cewa hakika kana da buƙatan ka sake nazari ka sake dubawa wanda yake kiran ka zuwa ga sunna baya kiran ka zuwa ga bin shi ko kuma zuwa ga bin wata siyasa a'a kiran ka yake zuwa ga bin Allah da manzon Allah ka ɗauki gaskiya ba wai dan ta zama tana wani bangare ba a sai dan kasancewanta gaskiya domin kayanka ne a matsayin ka na mumini duk inda ka tarar da kayanka ba ka neman izinin wani kafin ka ɗauka ƙari a kan abin da ya gabata na misalai imamul khumaini yana cewa game da na abubakar da umar ka gani imamul khumaini kwana-kwanan nan wato a wannan zamanin bai jima ba da barin duniya yana cewa wa inna matsala ha'ulayil afrad aljuhal alhamqa yana cewa misalin waɗannan ɗaiɗaikun waɗanda jahilai ne su waɗanda wawaye wai sai na abubakar da umar wal afaquna waɗanda wato masu ƙirƙiran ƙarya alja'iruna wato waɗanda suke ja'irai ghaira jadirina bi an ya kunu fi mawqi'i al'imama duk ba su dace da su zama sun zama shugabanni ba ka duba cin mutunci sai da na abubakar abokin annabi sirikin annabi sayyidina umar abokin annabi sirikin annabi sayyidina abubakar abokin sayyidina aliyu sayyidina umar abokin sayyidina aliyu kuma sirikin sayyidina aliyu amma imamul khumaini bai ji kunyar allah ba bai ji kunyar annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji kunyar ahlul baiti ba yake zagin sayyidina umar da sayyidina abubakar sayyidina abubakar kakan ja'faru sadiq ta bangarori biyu amma kuma ga abin da imamul khomeini yake cewa yake ce mishi jahili yake ce na umar jahili yake ce mishi wawa yake ce ma na abubakar ma wawa kuma yake cewa ba su dace da shugabanci ba bayan na aliyu ya yarda da shugabancinsu ya bi su a matsayin wanda yake wato mabi kuma ya yi sallah a bayansu ya bi umarninsu kuma ya ba da shawara a cikin mulkinsu to da sayyidina aliyu da kumaini wane ne ya fi ilimi kuma wa ya fi imani kuma wane ne mai gaskiya a wani wurin ya ce alwaƙi wa annahum ma a rasula sallallahu alaihi wasallama haƙahu wa ƙadarahu ya ce haƙiƙanin al'amari shine sahabban nan ba su ba wa annabi girman shi da haƙƙin shi ba الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم يتي ونن النبي دي wahala. ya sha wahala ya ji jiki wurin shiryar da su to duk wai ba su ba su haƙƙin shi ba yanzu saboda Allah kana nufin annabi ya yi ta musu tarbiyya kenan tsawon shekaru 23 amma dukka ya tafi a banza kamar yadda imamul kulaini ya faɗi a cikin littafin shi alkafi yana cewa wato annasu kulluhum ahlu ridda kana nasu kulluhum ahla riddatin bada rasuli sallallahu alaihi wasallama illa thalatha wai yana ruwaito wannan daga imamul baqir Allah ya tsari imamul bakir da faɗin irin wannan yana cewa wai sai mutane uku ne kawai ba su yi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaya ya ce wai almiqdad da wato abu zarrin da salman wai duk sauran sun yi ridda to me yake so ya faɗa mana a nan yana so ya ce mana kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai san abin da yake yi ba ya zo don karantarwa bai iya karantarwa ba ya zo don ya yi taskiya bai iya taskiya ba kuma bai ci nasara ba cikin abin da ya na taskiya cikin sama da mutum dubu ɗari amma mutum uku ne kawai suka tsira wannan ba ƙaramar wato ba ƙaramin cin mutunci ba ne da cin fuska ga annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya turo shi a matsayin annabin ƙarshe da babu wani annabi bayan shi sannan a ce dukkanin sahabban shi sun yi ridda sai dai mutum uku kawai wal billah lallai wannan abu ne da ya kamata mu yi nazari sosai a kai ka duba ka gani ya kai uwana waɗannan maganganun da kake ji daga waɗannan malaman naku shi su ne suka fi cancantan ka karɓe su ko ko maganar allah subhanahu wa ta'ala da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da haƙiƙanin abin da ya gudana daga ahlul baiti na mu'amala da ƙauna da yarda da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lallai duk mai hankali ya san inda ya kamata ya bi Allah ya shirye mu Allah ya sa mu dace Allah ya raba mu da bin son zuciya Allah ya nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya ya ba mu ikon nisantanta وإلى